ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون to ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani alaikum anfusukum ku tsare kawunanku ai ifazuha ku tsare kawunanku bi ta'ati li awamirillahi wato ya za ka tsare kanka shine kai ta'a ga abinda Allah ya umarni wa tarki ma su da barin abinda Allah ya hana in kai haka nan ka tsare kanka kowa so kai kashe ka bai iyawa la yadurukum man dalla idza tadaitu wanda ya bace bai iya shiryar da ku bai iya abin nan um, bai iya cutar da ku idza tadaitu in kun kashe ma a uh, katalikun ko uh, uh, tare da abin nan kashewar ku li'anna manista na ila Allah domin duk wanda ya dogara zuwa ga Allah al-aziz wanda amma buwayi la yudarru bil qillati ba a iya cutar da shi don yana ɗan kaɗan wala wala ta galibu hukumatu min al makhluqin kuma ƙarfi na waɗanda an talikai waɗanda ke son su kashe shi wannan ba zai iya rinjaye shi ba kun gane saboda haka in an ce ga abin da Allah ya ce to kada ka ce a ai duk mutane haka suke yi bari in yi haka in ba su in yi ba kashe in suke a a wato ba su iya kashe ka kun gane ko ila Allah marji'ukum jami'a mako zuwa ga Allah take gaba dai antum wa man yukhalikun da ku da waɗannan saba muku fa ku ma kuntum ta'malun sai Allah shi ba ku labari ga abin da kun kazan kuna aikatawa min ta'ati lawa ce kai ka bi abin da nace don haka ni tsare ka fa yujazikum bi shi saka muku da abin da kun kai wa man wa min isyani irin kuma Allah shi ya san usabawar da wasu sun kai lahu gare shi fa yujazihum bi saka musu da saba wannan tasu wala tanfa'uhumul kasaratu yawan su ba zai amfane su ba wala tadurrukumul qilla ko kuma waɗannan bi abinda Allah ya ce karanci ba shi tutar ku fi zalika ga haka nan kun gane thumma allaka ala qawlihi wato wannan ta'aliki ne ga wancan wanda mun fara jiya ci gaba يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين muna da al'adu da yawa guda ta rage ya zo da tahimuni dukawa gaisuwa to sun mu'allaq ala qaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a wato ba an ce mutane su zan komi su tsayi don Allah kuma su zama masu shaida da adalci ba to wannan ƙarin bayani taliki akan sa ya ayyuhallazina amanu ya kuwa na imani shahadatu bainakum shaidar da a tsakaninku wato na abin mas'aloli na na haƙoƙi na shari'a idan hadara ahadakumul maut in ɗaya mutuwa ta halarci ɗayanku ku wato sababin mutuwa ya yayyo kusa gare shi ba yana yin wasiya wa hinal wasiyatu lokacin da yake wasiya in yace in na mutu kaza da kaza a bawa ne ko kaza a bawa ne to su ne za su yi shaida daga cikin ku isnani mutum biyu zawa adali minku waɗanda yake masu adalci su za su sai su ce ga abin da kamin ya mutu ga abin da yace da kaza da kaza a bawa ne alkali shi hukunci wa khabarin bi ma'anar amri wato wato kamar an ce ga yadda shaida take to ba ana nufin a bada labari ba umarni ne a yi haka li yashhadu ko don su yi shaidu wato shahada ko li yashhadu shine bi ma'anar amri ai li yashhadu su yi shaida mutum biyu su yi shaida wa ilafatu shahada li baini alal ittisa'i wato ba wai shi tsakanin shi adda shaida ba shahadatu bainakum shaida adda tsakaninku wal aslu ilafatu halil lil mali domin dukiyar shaida da dukiyar ne wa shi na ya dulluko min iza badalin min iza au zarfu eh, li hadara idza hadara ahadakum al mautu ai idza kuntum fil hadari in ya zan kuna gida ba tafiya kuke yi ba wal muslimuna mawjuduna sannan inda yake kuma musulmi samami cikin gidan cikin dangin ku li ada isharar dabba da shaida to mutum biyu su yi shaida ga abin da yayi wasiya kun gane akhara ne min gairikum ko kuma in ya zan ba gida kake ba ka tafi tafiya inda yake babu wasu musulmi tare da kai to ana iya samun kafirai biyu waɗanda yake ba cikin ku ba ku musulmi wato su yi shaida in antum darabtum fil ardi in ku kun yi tafiya cikin ƙasa sabar ku musibatul maut yaza musiba mutuwa ta same ku can to kana iya rubuta ka ce ah, wane da wane ko da yake ba musulmi kuke ba ga abinda nace ayi kaza ayi kaza da dukiya ta abawa ne kaza abawa ne kaza kun gane to tabi sunahuma min ba'di salati su in sun to sun ka da shaida sun kace ga abin da wani yace ayi da dukiyar shi to sai wato abin nan za a tsare su su yi shaida su yi rantsuwa ta kwan kun ga nan shaida kafiri ba a karɓar ta sai ya rantsuwa wato tabi sunahuma za ku tsare su autu kihunahuma za ku tsare su min ba'di salati bayan sallar la'asar wa adami ta'yiniha fil ayati li ha indahum litahalifi badaha li'an ko domin shine lokacin haduwar mutane li'annahu waqtu ijtima'in nasi wato saduhu mala'ikatan wato saduhu mala'ikatan layli wa mala'ikatan nar kuma a lokacin la'asar sannan mala'ikun da na yini tare da ku da mala'ikun da za su taho su zauna dare tare da ku sannan sun haɗu sannan wato ake cewa ai wannan shin abin na rantsuwa wali anna jami'al milali yu'azzimuna hadha alwaqt kuma duk addinai suna girmamawa lokacin la'asar wa yatanibuna fihi alhalif suna nisanta yin rantsuwa ciki wal kadhib ko al kadhib wato rantsuwa ta ƙarya eh, Ƙila. min ba da salatin ko wato min ba'da ayi salati ko ko bayan kowace sallah ba la'asar ɗaya ba Ƙila min ba da ayi salatin ba sallar la'asar ɗaya ba ayi salatin kanat wa allil jinsi da yace min ba da salatin. wato a kowace sallah wa kila min ba'di salatihima ala annahu ba kafirani wato kenan tunda an ce waɗanda ba waɗanda ba musulmi ba sune za su yi rantsuwa to sai a dibi lokacin da suke taruwa cikin caci din su su yi sallah ko ko cikin a abin nan gidan gonkin su eh, sanigog nasu wato sannan nan za su yi abin nan kun gane ko eh, shi musulmi shaida yake bayarwa ba a shi rantsuwa fa yuqsimani billahi su yi rantsuwa da Allah in irtabtum in kun yi shakka fi ha ga shaidar su ashe kenan in ba shakka ga shaidar su ba wato sai su faɗa kawai kenan inda wata ta ƙara kuce an huta eh, eh. wai kula na su ce la nashtari bihi thawnan wallahi muna ba da shaidan nan da gaskiya kuma ba muna yin ta don a bamu wani kuɗi ba la nashtari bihi thawnan ba mu neman kuɗi da wannan rantsuwa iwala musanya na kuzuhu badala min ad-dunya bi an nashhada kadiban li ajalihi ba mu yin rantsuwa ba mu yin shaida ta ƙarya don a ba mu wannan kuɗi walau kana za qurba ko da abin nan wanda za a wa shaida musulmi ne amma dan uwansu duk da haka da sai sun rance ai qarabatu min ko kuma abin nan na wajen mu wala nakatumu shahadatallahi kuma su yi rantsuwa ba mu wa shaida Allah Allah amara na biya da Allah ya umarce mu da ita inna idan lamin al'asimin in har mun ka ɓoye mun kai ƙarya don a bamu kuɗi to mun zan cikin masu zunubi wato haka za su yi abin da za su yi rantsuwa ba sai kuma an ba su bible sun rike ga hannu ko ko yuka ba su arna eh, kamar musulmi ba sai an ba ku qur'ani ko rike ga hannu ba wallahi wa billahi yakunu al-hadith eh hada su arna فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين to fa in usira ala kuma sahqa ilman in ya zan waɗannan da sun kai shaida biyu waɗanda ba musulmi ba ko da sun yi rantsuwa sannan an ka gane kuma sun cancanci zunubi wato da ƙarya sun kai ay fa alama yujibu sun aikata abin da ke wajabtar da zunubi min khiyantin na yaudara aw kadibin ko ƙarya fi shahadati ga shaida fa akhara ne kuma ne maqamu mutu? a samu wasu biyu su tsaya matsayin su fi tawajjuhil yamini alaihi ma shine huskan abin a rantsar da su kenan min alladhina sahaqa alaihim alawliyani daga waɗanda na farko sun ka cancanta wato domin wanda yayi na farko ba su yi na don wani ba to su sannan yanzu an gane ƙarya suke yi to su abokan shari'a su wato kenan su za su kawo nasu shaidu yan uwan mamacin ai da su yan uwan mamacin ne hmm. Hmm. ya ce abawa ne abawa ne abawa ne shi kenan da wancan ne eh to ba shi dai waɗanda an ka ba su za su kawo shaidu ba to in ya zan shaidun su ƙarya ne ba sai wanda ya ce a'a ba ce a ba su ba a shekaru kaga duk yan uwa ne kai da an nesa kana cewa ka ka shigo Minan eh, min alladhin min alladhin sahaqa alaihi awliya ko eh, wato bisa ga waɗanda sun ka cancanci wasiya wa humul warata wa yubaddal min akharani al awwala ko bil eh, bil waɗanda sun kai cancanta bil mai gaba mace ay al aqriba ne waɗanda sun kai kusanta wa fi qira'atin al awwalaini jam'u awwal صفة ويدل من ال... ويبدل من الذين فيقسمان بالله to sannan wato in ya zan waɗancan an ƙaryata su waɗannan sun kawo nasu shaidu to su kuma fa yuqsimani billah sai su yi rantsuwa da Allah ala khiyanati ne suke waɗancan maƙaryata ne abinda sun ka faɗa ƙarya ne wa yaqula sannan kuma su ce la shahadatun la shahadatuna wato shaidar da mun ka kawo wannan ta biyu Yamina wa shahada ko bi ma'anar yamin na wa shahadatu ah, ahadi yaminu na wa shahadatu na wato rantsuwan mu kenan da abin nan shaidan mu ah, abin nan a haƙu ta haicancanta min shahadati ma bisa ga shaidar su ay yamini hima ala shahadati wa ma ta daina sannan kuma bamu ketare haddi ba ma jawazna al-haqa bamu ketare gaskiya ba fil yamin ga rantsuwar da mun kai inna idan lamina zalimin har in an ka kaddara an ka iske mu ma rantsuwar da mun kai ta zalun ba ta gaskiya ba ce to mun zan cikin azzalumai lin shirashi na anil haqi domin mun karkace daga gaskiya wal ma'ana li yashhad lil muhtasiru ko muhtadiru ala wasiyyati domin wanda ya wato wanda ya halarci ga wasiyya wato shiran tsaye ithnaini min ahli dinihi wato mutum biyu daga cikin addininsa au gairihin ko ko wasun su in faqidahum wato in ya zan an rasa abin nan an rasa danginsa lissafarin saboda tafiya wani hafi da makamancinsa fa in irtabal warasatu in ya zan su magada sun kai shakka ala shahadati ghairi ahli millatihi wato cewa waɗancan da nayi shaida waɗanda ba musulmi ƴan uwansu ba ba su yi gaskiya ba za annal mayita aw sali shasin wato da sun kace mutun yayi shi wanda ya mutu yayi wasiya don wani wani fa sai su rantsi ala shahadati ma bisa ga shaidar su annaha haqqun wato su ce shaidar da za mu bayar yanzu ita a gaskiya wa in tali ala ko imarati zai ma yan ka na farko kenan za su yi rantsuwa wa in tali ala imarati zai ma yan ka gane wato abin a wata alama wadda ta ta nuna abin rantsuwa rantsuwa su ta yi ƙarya halafa aqriba ul warasati su dangin mamaci wanda abin na magada sai su yi rantsuwa ala zai ma wajen cewa abin da sun ka faɗa ƙarya ne wasidqu kuma madda sannan su abin da sun ka faɗa shi a gaskiya wal hukmu sabitun fi shahadati ghairi ahli millat wato nan wato ana yin hukunci ga shaidar waɗanda yake ba musulmi ba inda adami gari inda ya babu musulmi idil hukum bil alamati khairun min adamiha domin ayi hukunci da wata alama ya fi alkali shi da tsammani kawai saboda haka wato in ba samu musulmi ba ana iya sa kafiri shi shaida amma in ya shaida shi rantsuwa wa kadhalika tahlifu ma kana rantsar da su fi waqatin yu'azzimani a rantsar da su cikin lokacin da suke girmamawa lokacin da suke taruwa na ibadar su in kiristoci ne ran lahadi da da hantsi a eh, cikin coci eh, thumma idza shahida wa halafa in sun kai shaida sun kai rantsuwa wa ba'da zalika utliya alal kadhib bayan haka na an ka gane sun yi ƙarya fa inna fa innahu turaddu shahadatu ma kuma sai a ce abin banza ce wa yaminu alal mudda'a alai shi wanda an nan wanda yake da an bai yarda ba a mai da rantsuwa gare shi li da da'awa an tin an ko an bayyinatin wato an bayyana tin domin kenan tunda an ce rantsuwa su ƙarya ce shaida su ƙarya ce kenan abin nan ƙara ta zan babu babu shaida kun gane mm. za ma zahara li wallahu alam bisa ga wannan kun ga akwai kenan abin nan akwai a apil in mutum ya ga an yi mai abin da ba daidai ba wata yana iya karawa gaba don abin nan adiba to ci gaba ذلك أدنى أن يهدوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين to wannan hukunci wanda anka ambata na mai da rantsuwa ga magada in ya zama shaidun farko sun yi ƙarya a danawa ta wannan ya kusa an yi an ya tubi shahadati ala washefa in mutum ya san in yayi shaida ana iya walwale ta in yayi ƙarya to kun ga kenan ba zai ba zai mu ya shaida ba domin yana tsoron a kunya tashi aw ya khafu an turata imanu ba da imanu ko ko za su yi tsoron za a walwala rantsuwar su bayan sun riga sun yi amma da rantsuwar alwara sai bisa ga gadan alkon almuddai alaihim wadanda yake su ake yin kara akan su fa ya halifuna ala khiyan sun rantsuwa na cewa wadancan hudara ne wa kadhibun kuma ƙarya sun kai fa yabtalifuna su ji kunya fala ya kadhibu in sun san za a yi haka ba za su yi ba za su yi ƙarya ba wata ku ji tsoron Allah ya ku musulmi fi ma ya murkum bi ga abinda Allah ke umarnin ku da su da shi wasma'u sama'a qabulin duk abinda an ka faɗa ku saurare shi saurare na karba wallahu la yahdi al-qawmal fasikin kuma Allah baya shiryar da mutane waɗanda an fasikai masu ita daga ta'arsa wala yahdihim ila tariqil khair matukar su san abinda suke yi gaskiya ba ƙarya ne to Allah bai shiryar da su saboda haka sai ta kame kame Allah tsare mu amin eh. ala umamihim lima yas lima yas yadu to ci gaba يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب تو غاوري بابان مغانا wato wannan taƙibi ne wanda yake ya shafi kiristoci kuma ya shafi musulmi sun ma ƙaba alama ta kaddamin da lalatin nasara ya taho da ƙarin bayani ga abin da ya gabata na ɓatar yahudan abin kiristoci ya yi taƙibi ma ya ci ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura liyatta idan idza mu'minu dum mu'minai su wa astu da wannan wayanta bi manya a aqilu minhum wanda adda hankali shiga ne. fa qala ta'ala dhikruhu Allah ya ce yau mai Allahu rusula ka ambaci ranar da man Allah ke tarawa manzanni ranar kiyama wato in ranar kiyama ta zo manzanni za a fara wa hisabi domin su an kace ku haɗa ma mutane to sai an yi musu hisabi kun iyar su ce eh mun iyar to sannan bayan kana a taiga waɗanda an ka aika kun gane to ka ambaci ranar da Allah ke tarawa manzanni fa yaqul lahum yace musu tawbihan liqaumihim dan zargi ga mutanensu ma za ujibtu menene an ka karba muku da shi lokacin da kunka kire mutane ai hina da autum ila tauhid lokacin da kunka kire mutane zuwa ga ta Allah qalu la ilma lana sai su annabawa su ce to mu dai abinda mun ka sani gaba gare mu shi dai mun ka sani amma abinda an ka canza ba mu da ilmi bizalika innaka anta allamul gubiya Allah kai ne masana abubuwan da affake ai ma ga abinda ya faku anil ibad daga bayi zahaba anhum ilmuhu ko li shiddati haulihim wato domin abinda an kai sun manta domin nan gaba ga Allah tsoro su ma annabawa balle mu li hada su ga wannan tambaya wa fa wa fa da tsoron su sun shaduna ala umamihim lima lima yaskununa lokacin da sun ka natsu sai su ce mun ida ci ga abinda mun kace ga abinda mun kace ga abinda mun kace Allah ce to kun tsira wato su ake farawa to sadi kenan to mu ci gaba إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولا برص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين to yanzu wato bayan waɗannan manzanni gaba ɗaya an tambaye su sun ce ga abin da sun ka sani to sannan isa alaihi salam ba wanda an karkace gare shi kamar shi kuma ba wanda Allah ya wa ni'ima kamar yadda ya masa ni'ima kamar yadda za a yi abin nan to shine yanzu Allah zai ce nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza duk da haka abin nan ka ki faɗin gaskiya kenan kun gane shine za mu yi yanzu to واذكر كأنبت ما يحاسب الله به عيسى عليه السلام أبين دا الله زي وا isa حسابي دا شي kun ga kenan in mutum ya bauta ma wani da shi da wannan duk sai ai musu bauta sai ya an ce kai kacce ai ma bauta kun gane wa ma fa'alahu qaumuhu bi da kuma ai mai hisabi ga abin da mutane sun kai da shi id qala allah ka ambata lokacin da Allah ya ce ya isa ibn maryama ya isa dan maryam ba dan Allah ba fil mahdi tun kana jariri kake magana iblan ko bi tabri atika bi tabri atika umma domin lokacin da uwar shi ta taho da shi kun sai an haife shi can shi dai ta taho da shi dauke sai suka ce ah ke ina ki samu wannan ga ki biyar mutanen kirki ina ki samu wannan sai ta yi ishara zuwa gare shi qala inni abdullahi inni abdullahi atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa wasani bis salati wal zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yakun wa lam akun jabbaran asiya wa salamu alayya yawma wulidtu yawma amutu yawma basu hayya kun ga ya baranta da uwar shi ba dan sai na bade ka tuna wannan ni'ima da ni ma kuma ni wa uwarka kun gane to wakalan kuma kana da tijo ka ɗora magana kana shirye da mutane kun gane ko to da hu ƙabla sa'ati li'annahu rafi'a hu rufi a ƙabla to wannan shi ne ya ɓata abin nan shine tattar da mutane kawo rikici eh domin shekara talatin da uku ya rasu ashe azan da tijo lokacin da yake gaba kai eh, da na yi wa'azi eh, bi tawri atika ummaka ne wakalan ko wa qala al-qurtubi wa qala bil wahyi war risala shi daidai na kawo wancan duka don kada wani ya ce ban kawo nashi ba wa iz allamtuka alkitaba kuma ka tuna lokacin da ni sanar da kai littafi ni baka abi injil wal hikmata ni baka kuma ilmin da a cikin littafin na hukunce hukunce wat tawrata wal ni da kai ni da kai wato ya tara ilmin yahuda da ilmin nasara wa in takhluqu min at-tin kuma ka tuna lokacin da kake halitta daga tsuntsu kai a daga laka kai a tayar kamar sifar tsuntsu wata kira ta'ir bi izni wato da umarni na wato sai shi mulmula ƙasa ya maishe ta kamar tsuntsu bayan haka sai ya jefa fatan hufiya ya busa ta da bakinsa fata kunu tsayaran sai zan tsuntsu bi izni wato abin da izni na da umarni na kai mulmula ƙasa kamar tsuntsu ka busa ta zan tsuntsu ta tashi ka tuna wannan ni'ima wata buru da aka bahawa al'aurasa kuma ka tuna lokacin da kake warkar da abin nan ah, kur abin nan um, akama wanda yake bai gani wanda an kaifa bai ko gani haka an kaife shi kai mai addu'a shi warke wal abrasa ko kuturu bi idni duk wannan da da yarda ta wa tukhrij al mauta bi idni kuma ka tuna lokacin da kake yin addu'a ga waɗanda a cikin kaburka su hito duk da izini kun gane ko wa iz wata bani isra'ila anka kuma ka tuna lokacin da yahuda ke son su kashe ka ni kange ka da gare su hina hamu bi katlika lokacin da sun kai niyya kashe ka iz jitahum bil bayna lokacin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu mai kon su yi imani sai su kokarin kashe ka ni tsare ka ni hana su fa qala alladhina kafaru ko minhu sai waɗanda sun ka kafita daga cikin yahudu sun ka ce in haza illa sihir mubin wannan abu da isa ke zakkuwa da shi na rayar da matattu na sa makafi su yi gani na warkar da abin nan duka ba komi bane face sihiri ne bayyananne kun gane daga nan waɗanda sun bi isa kiristoci sun ka ɗauki yin kiristoci sun ka ɗauki yin eh, likitoci shi yasa suke yawo da abin nan da cross kun gane ka tuna waɗannan ni'imomi da ni'ima wa in awhaytu ila hawarina kuma ka tuna lokacin da ni wahayi ni aika zuwa ga hawari wahaytu ila al na ana minu bi wa bi rasuli قالوا آمنا واشهد annana muslimun to waɗanda sun kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zamaninsa ana ce musu sahabbai waɗanda sun kai imani da isa a zamaninsa ana ce musu hawariyu nuqaba to ka tuna lokacin da ni wahayi zuwa ga sahabbanka ai amartuhum ala ka ne umarce su ga harshenka an aminu bi Allah ya ce abin nan ya ce ma Isa ka ce ma sahabbanka ku yi imani da ni wa bi rasuli kuma ku imani da manzo na Isa qalu su sahabban na Isa wato hawariyuna sun ka ce amanna mun yi imani nan na gyara na yace bi kuma ku gyara ku ce bika wa bihi don ba a haɗa lamirin Allah da lamirin wani eh, kun gane nema wani kalkatar da nishan. <laughs> Ah, can wato maimakon bi kuma sai a ce bika wa bihi mm, eh? eh to ake aminu bi wa bi rasuli tunda dai abin nan tunda akwai isa bari haka nan kun gane wazhar bi annana muslimun kuma kai shaida cewa mu <coughs> wato abin da mun miƙa wuya ga duk abin da kace ku ce haka nan kun gane ku ku ce isa shi yin ku shaida cewa kun yi imani ku hawariyuna to kun gane kun ga za su ce eh mun yi to ci gaba إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين to wannan magana fa isa na tsaye ne gaba ga Allah ana yi mai wannan tambayoyi kun gane to sannan kuma ka tuna idh qala al-hawariyuna lokacin da mabiyanka wato sahabbanka sun kace ya isa ibn maryam ya isa dan maryam hal yasadi rabbuka an yunzila alaina ma idan ubangijin ka yana iya wasaukar da abin nan ka baki mina samai daga sama gare mu alma'ida wato teburi na abinci shin ka yana iya saukar mun teburi da abinci iri iri kun gane ko alhiwani alaihi ta'am wato teburi ciki kansa akwai abinci wala yuqalu innahum ko eh, bi su'alihim asaru shakka fi imanin ba wai sun yi shakka bane bi qudrati la sun yi shakka sun yi shakka da ikon Allah bane eh, ta hata tarbiyati Isa domin suna cikin karkashin ana renon su ne shi na zalika wato a wani lokacin da anka ake ake tarbiyar su wa fihim ayla munafiquna kuma cikin su akwai munafiqai kama sai yasar kamar yadda zai bayyana qala lahum isa sai isa ya ce musu lokacin da Allah ya ce ku yi imani da manzo lokacin da sun kace shin ubangijin kai na iya kawo mana kabaki daga sama qala sai shi isa ya ce ittaqulla ku ji tsoron Allah fi katirahil ayati ga neman ayoyi domin duk wanda ya nemi aya za ta halaka shi in kuntum mu'minin in kun zama su imani ku bar nemar abin da ba kawo ba qalu قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا da yace abin kada ku tambaya qalu sai sun kace nuridu an nakula minha muna son a saukan muna da wannan abinci mu ci daga wannan kabaki wata da mai na qulubuna zukatan mu su natsu ai bi sil yaqini mu ƙara yaqini ma annana jazimuna ko wato mun muna da yanke mun imani da kai wa muqinuna muna masu imani bi qudratil ladi ikon Allah alaiha ga saukarwa wa bi risalatika kuma mun yarda da manzancinka duk da haka muna son dai ayi muna don mu ƙara imani wa na alama an kasa da kasna ko mu san ka gaska ka ka faɗa mana gaskiya fi da nubuwa da kai da wannan abci roko wa saukar da wannan kabaiki mu ƙara imani wa nakuna alaiha min shahidi mu zan ko waɗanda nayi shaida wato mun ka gani na shahadu alaiha mun shaida ga wannan abu inda alladhina lam yahdu ha ga waɗanda za su tau bayan waɗanda su halarta ba min bani isra'ila liyazdadu liyazdada almu'minuna minhum bi shahadatina ko ɗumani eh, eh, na wato domin waɗanda yake masu imani in mun kai shaida da wannan na an saukar da wannan eh, kabaki mun ka ci za su ƙara imani wa yaqina su ƙara abin imani wa yuminu bi sababiha kufaru sannan kafirai kuma in mun kai shaida muka ce ga abin da auku za su yi imani kun gane ko wato wa alaiha muta'alliqun bi shahidain kun gane eh eh qala isa ibn maryama قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين to bayan da sun kace ba muna nufin karyatawa ba mun san Allah gaskiya ne don ɗaya mu ƙara imani ko mu yi shaida ga waɗanda na to su imani ko to kenan sai Isa ya addu'a ga addu'ar da ya kala Isa ibn Maryam sai Isa dan Maryam ce wato an kace ba ɗaya ce don a ƙara tabbatarwa kuma a tabbatar da dan Maryam dai ne don kun ga ba a jingina mutum ga uwar shi in akwai uba abin da ya ce Allahumma rabbana ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma idata min sama ka saukar da abin nan kabaki akan mu daga sama kun san kabaki ko takuna idan li awwalna wannan kabaki ya zan wato abin da tunawa ayata min kuma shi zan aya gare ka ala qudratika wa nubuwati shi zan iko kana cewa kana iya yin abin da ka ga dama kuma wannan shi zan aya gare ni ni cewa ni annabi ne warzuquna ya ubangiji ka azurta mu da wannan malmala da sun ka nema wa anta khairur raziqina kai ne mai cin masu bada abinci kun ga addu'ar da yayi to ci gaba قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين to wannan magana fa da muke yi an yi ta zamanin Isa na da rai kuma yanzu abin nan ranar kiyama ne ana mai hisabi ana tunatar da shi abin da ya gabata ni'imomin da an kai masa qala Allah sai Allah ya ce mujiban lahu shina mai karɓa masa ba yayi addu'a ba inni munazziluha alaikum ni mai saukar da wannan malmala ce ko ko wannan kabaki akan ku fa man yakfur ba'du amma bayan na saukar da ita duk wanda ya kafirta daga cikin ku kuma biyansa wai inni wa'azibu to lalle ni zan yi mai azaba azaban la wa'azibu wato azaba wanda yake ba zan yi irin wannan azaba ga kowa ba min alalamin daga cikin talikai ai alami zamanin mu wato mutanen zamanin azabar da zan wa wanda ya walwale to ta hita kowa aw alalamin mutlaqan ko gaba dai domin sun dauki alkawali sun walwale muna magana alkawali ce fa innahum ko fa innahum musu sai kuma da an kai sai suka an ce kowa ya ci ya koshi amma kar ya koyi wani abu har gobe sai suka ci suka koyi sai musu an ka an ka juyar da halittar sun ka koma birare wa kana zai sun ka komo aladai walam yu ko sannan bayan kana sun ka mutu walam azim misli zalika gairuhum su dai an ka taba haka nan wa qala abdullahi ibn umar in abdullahi ibn umar yace inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyama wanda yake tsananin azaba ranar qiyama al munafiquna munafiqai wa man kafara min ashabil ma'ida da wanda ya kafirta daga cikin mutanen ma'ida wa ali fir'auna da mutanen fir'auna eh kun gane fir'auna shi yake kowa kafirci cikin duniya don shi bai yarda akwai Allah ba qala abin nan malakum min ilahin gairi eh ma alimtu lakum min ilahin gairi ya shi kowa kafirci wane ne mai bi masa mutumin Senegal don ya ce ah, abin nan wa idul mar'i eh, wa idul mar'i izzu malikihi abin nan wa ɗau yamin al-kaunu abdan musawwada ya ce duk halitta duk bayansa ne walilla wa izzul abd izzu malikihi fa dau yaminil kalun audan musawwada duk wanda abbawa wanda ba Allah ba bawa na ne sannan kuma ya ce wa ma qata ul sharqi wal garbi farfadan ila makkatin illa li shammi shazai bas ta sama zuwa makka gabar ko daga don su shaki kamshi na eh kamshin sa to akwai kamar shi bayan fir'auna eh? kamar ya bari ya mutu eh? yayi da ya bari ya mutu ah, yayi da ya mutu a to yayi hauka yayi abin da yayi wa bauta ya gudu bayan shi sai bayan sa na uku sai shaytan dan shi shaytan ya sa akwai Allah ille kokari yake ya karkatar da mutane eh, haka ne bayan su sai malamai masu cewa su wani abu ne don su ko sun mai da kansu kamar annabi sun ce suna amsuwa daga Allah eh, eh. sun ce suna amsuwa daga Allah sannan ba haka nan mahaukata masu bi ah. haka ne ko ba haka ba <laughs> ba ku yi tunani ba yi nace ba su yi tunani ba in su yi tunani in an ce gashi abin nan in ka karanta wannan ka samu ah, falala annabi 70 wai suna ta tambaya ne wasu wane ne da wannan aiki ne a bari haka nan ya mutu littafa da nan ne wato abin da kenan darajar kafirci hudu ce wanda ya ce babu Allah gaba ɗaya shine fir'auna shehi kowa wanda ya ce akwai Allah bayan Allah sauran kowa duk bayansa ne

mai kokari ya karkatar da mutane sannan ba haka a na karshe sauran wa mafiya eh kada ya tabi to to shikenan fa nazal malaikatu biha min as-sama'i sai Allah ya sauko da wannan abu da Isa ya roƙa Allah ce zai saukar sai mala'iku ya sun ka sauko da kabaki an alaiha sab'atu argifa akwai eh, abin nan eh, eh, abin nan waina bakwai wa sab'atu hawatin sanan da kifaye bakwai fa akalu min hasu duka sun kaci daga waɗannan hatta shabi sun ka koshi قال هو ابن عباس ابن عباس يا wannan magana wa fi hadithin cikin wani hadisi unzilatil ba'ida an saukar da wannan kabaki min sama'i khubzan wal ahman wato waina da nama wa umiru an ka umarce su Allah ya hunu kada su yaudara kowa ya ci ya koshi amma kada ya aji kai ya koye wala ya dakru kasu koye ligadi har zuwa gobe fa kanu sai sun kai yaudara wa dakru sun ka koye wa musu sai an ka shahe sun ka koma birare da abin nan da da abin nan aladai fa ashu salata ayyam sun ka rayu kwana uku sun mahalaku sannan sun ka mutu kun gane to wa id qala musiba Allah wa id qala ibn maryam anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام من أنك يا مسبا سنة يتشير in qala Allah kuma ka ambata lokacin da Allah ya ce bayan an faɗa masa waɗannan abubuwa duka sai Allah ya ce ya Isa ibnu Maryam ya Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi takhuzuni wa ummi ilahin min duna shin kai ne kace ma mutane ku rike ni da ni da uwata abin bautawa a bar Allah bayan wannan nema da nima lokacin da kake duniya qala Isa sai Isa ya ce wa qan urida ya ji tsoro ya ce subhanak tsarki ya tabbata ma ai halaka tsarkake ka ya ubangiji amma la yaliqu bika ina tsarkake ka daga abin da bai dace gare ka ba mina shariki na abokin tare a gari da wani sa ma yakunu li ana qula ma laysa li biha ba shi yuwa gare ni in faɗi abin da ban cancanta ba ai abin na khabarun laysa ko khabarun laysa ko wali litabini in kuntu qultuhu faqad alimta in hanna na faɗi haka nan nace ni abin bautawa ne da ni da uwata inda nan fadi wannan magana ka sani Ka ma fi nafsi ka san ma abin da ai boye cikin raina balle wanda ni faɗa da baki wala alam ma fi nafsi amma kai ban san abin da an cikin ka ba ai ma kufi abin da ka boye shi min ka na sannan ka innaka anta allamul gubi ya ya ubangiji lalle kai ne masanin abubuwan da aka ne kan ban san wannan magana ba ban faɗa ba wato kun ga kenan daga baya an kai bai san ma ana bauta masa ba bai san yanzu an ce dan Allah bane bai san an ce ai mai abin nan cross ba ci gaba ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت له نيكا ما تشي مسو كومي با إلا ما أمرتني به سي أبين دكا أمرتني إن جاي مسو منين شي وهو أني يبدو لك ما الله ربي وان دايك أبنجزينا وربكم كما أبنجزينكو shi ɗaya ni ce da ni da su duka ɗai kai a ubangijinmu wa kuntu alaihim shahidan kuma na zama shaidu a kan su amna ohun min ma yaqulun ina hana su ga abin da suke faɗa ko da sun faɗa ma dum tafi matuƙa ina cikin su fala ma tawfaita lokacin da ka karɓi raina kabilta ni ka karbe ni bin rabi ila sama ga maganar wani au bi tawaffi wal mawt ko ko da ka karbi raina na mutu domin yanzu ana mai hisabi ne kun anta raqib alaihim ka zan kai ne mai tsaro gare su ban sani ba kai la al mai tsaro li amalin ga ayyukan su lokacin da suke faɗa wannan magana ban sani ba wa anta ala kulli shay'in shahid kai kuma wato ce kace ga komi min qauli na magana ta lahum gare su wa qaulihim ba'di da magana da sun kai bayana wa gairi dalika shahidun ko mai shaidu ne kai mai shaida ne mutali'un ala alimun bihi ka san abin da ai kun gane ko kun ga kenan ba tambaye shi bai ce ai nace su tuba ba wannan ya nuna kenan bai san sun yi ba to ci gaba in tu'azibhum fa innahum ibaduk وإن تغفر لهم فإنك antal العزيز الحكيم تو ga yadda al'amari yake a ubangiji in tu'azzimu har in kai musu azaba ai man aqama al-kufr minhu wanda ya zauna akan kafirci bai imani da Muhammadu ba cikin su ya fa innahum fa innahum ibadu ne wa anta malikun kai ne kan mallake su ta tasarrufu fin kana juyawa cikin su kai fashe ta kana yin hukunci da kaso la atira da alayka duk yadda kaso haka za kai musu wa in tagfir lahum in kai musu gafara liman aman minhu wanda ya imani daga cikin su ya komo cikin musulunci kamar wannan da ya musulunta yanzu wa innaka antal azizu ya kai ubangiji kai ne mabuwayi algalibu ala amri mai rinjaya kan al'amarinsa wal hakim kuma kai ne mai hikima fi sun ga aikin sa wato har in waɗanda sun ka musulunta ka ka shiryar da su kai musu rahama kai adda su waɗanda ba kai musu rahama ba sun abin nan kai za kai musu azaba kai adda su yayi alifa yayi tausayi eh shine قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم to qala Allah sai Allah ya ce ran nan bayan Isa ya faɗi wannan magana ce hadha yawmin fa usadiqina shirkun yau fa yini ne wanda yake masu gaskiya kamar su Isa gaskiyar su za ta amfane su domin ranar sakamako ne an yi mai hisabi an yi ma kaza an yi mai kaza kai kace ai kaza ce a ban sani ba ya kare kansa to wannan zai amfane shi mai gaskiya gaske shi za ta amfane shi ran nan lahum jannatun kuma suna da gidajen aljanna ta jarimin ta talan haruwa na gudana daga karkashi zuwa sama khalidina fiha abadan kuma an kaddara musu dawoma cikin aljanna har abada radiyallahu anhu Allah ya yarda da su da'a da sun kai masa waradu an su ma sun yarda da ladar da Allah ya ba su sakamakon da ya musu zalikal fawzul azim mutum ya samu wannan sakamako shi afa babban rabo wanda an mai girma la yanfa'ul kadhibina fid dunya sidquhum fihi masu ƙarya cikin duniya Yan ah, sun tafi lahira ai za su faɗi gaskiya wannan gaskiya su ba ta amfanin su kal kuffar kamar kafirai idh yu'minuna inda eh, ru'yatil alaq domin lokacin da sun ga azaba za su ci ga yadda abin yake thumma khatama sura bi qawlihi ta'ala bayan haka nan mun san sura alkawulla ne to ga cikon ta kenan wato taqibi na karshe lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim وهو على كل شيء قدير daga wannan kissa mutum da ya gane isa ya mutu ba zai komo ba eh, eh? malam an dawo da cin nan fa yana da yana da Ah, inda inda ya komo ai da an koma cewa da ya ce ai ni gani na barranta a ah, ah, ko ko hada sai to lillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da ƙasa da Allah ne ai khaza'inul madani saskokin ruwa wannan ta da tsiri wa rizqi da abinci wa gairi hada wani su dunna Allah ne wa ma fihinna da abin da a ciki ata bi mata galiban li ghairil aqil domin abinda a cikin sammai da ƙasa akwai masu hankali akwai wanda ba da hankali akwai mutane akwai aljannu akwai mala'iku amma hankalin jahil da madan su sun kahi yawa yayi kadan wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan komi mai ikon akan komi wa minhu izbatu sadiqi isabatu sadiqi daga cikin abubuwan da Allah yana da iko ba da lada ga mai gaskiya wa ta'dibil kadhib da yin azaba ga mai ƙarya fasuratu ita wannan sura bada abbi amril mu'minina bi ifa'il uqud ta fara tun farko aufu bil uqud ku cika alkawulla hmm. wa hatama bit tanbihi ala anna lillahi mulka samaa mulka samawati wal cewa Allah shi adda mulkin samai da ƙasa wa ma fihi da abinda a cikin su duka wa huwa shay'in iko ne akan bil muhafazati in mutum ya san haka Allah an rike da komi ai ba zai walakanta ba tsarewa alkawalin su tsakanin su da Allah wa gairi hada wannan su minal muwafiqin alkawulla bainahum tsakanin su wa bainal lahi da Allah aw bainan nas ko tsakanin su da mutane fa yartafi'u bi zalika dunyan wa ukhra har in mutane sun ka tsare alkawulla kamar yadda Allah ya ce za su dauka ku duniya da lahira walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وهو الوصف بالجميل الثابت واتو يبود أدنى سوها ميكاو تبت لله قال to ya ce alhamdulillah godiya wato da yabo mai kyawo ya tabbata ga Allah wa wa halil muradu al ilamu bidhalika lil iman bi shin ana nuhin an nuna ma mutane a basu labari godiya ga Allah ta tabbata kawai don su yi imani aw sana'u bi ko ko amana nuhin mu ce muna gode ma Allah saboda alherin da ya tai muna aw kuma ko ko duk gaba ɗaya muna nuhin ba da labari ko muna nuhin yabo wato kenan abin nan an fi'ili da gare mu ihtimalatun wato fasarori daban a salif na cewa wato su duka kun gane alladhi khalaqa samawati wa godiya ta tabbatan ma Allah wanda ya halitta samai wal arda da ƙasa ai khasahuma bil dhikri ya keɓance su ya ce samai da ƙasa alhali halittu ba su da iyaka li'annahuma adamul makhluqati lin nadirin ku masu didi sama da ƙasa kuke gani ba ku san abin da ba a don haka an ka ce khalaqa samawati wal arda mm. waje ala zulmatu wan nur kuma Allah ya sanya dufai wa nur da haske ai kullu kullu zulmati dukan haske dukan abin nan duhu wa nurin da haske shi ya halitta su fa da kullu eh, fihi ma zulmatul jahli zalincin jahilci shi ma shiga wal kubri haka duhun kafirci ya shiga wa nurul ilmi shi kuma haske akwai na eh, rana akwai na wata akwai na ilmi kuma haka na akwai hasken imani wallahi wan nahar akwai na dare akwai na rana wa gairi zalika da wani wannan wa jama'a wa jama'a dunahu ya ce khalaqa samawati amma yace ce zulumati ya ce wan nur bai ce wan nurati ba a da kasarati asbabiha domin waɗancan dukwai suna da yawa amma haske shi kaɗan hanya shi sai wanda ya sa'a wa hada min ya wahdaniyatihi wannan ayi irin waɗannan ayyuka wanda yake kana gani kana iya tabawa da wanda kake iya tabawa ɗaya da wanda yake abin nan kana ganin shi amma baka iya taba shi don kana iya ganin haske baka iya taba shi kana iya ganin abin nan kana iya kana iya ganin um, iska baka iya ganin iska amma kana iya taba shi kun gane to ga sunan iri iri sun wallafi na kawar bi rabbi ya sannan kuma bayan wannan ni'imomi da Allah ya nuna muna wato waɗanda na kafirta ga hujjoji waɗanda yake na dalilai na tabbata ubangiji amma duk da haka bira rabbi ya adilun wato ya adilun shi na da ma'ana biyu ko suna karkata daga ubangiji ko kuma ya adilun suna ɗaukar wani abu su daidaita da shi su bauta mu wannan su bauta mu wannan shirki kun gane ai yasubuna gairahu bi suna daidaita wani da shi shi ibadatu ga ibada wa qila yamilu suna karkata da gare ba shi gaba ɗaya ila zuwa ga wani to sun mana ba ko ziyadatan li ilahi sababi istiqaqihi ta'ala li ubudi li ubudiyatikum ayyuhan nas sannan ayat da attafe kuma tana ƙara bayani don ya nuna Allah shi ya cancanta ku bauta masa yace فقال هو الذي هو الذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم وبين الله شيني يخلق تاكم من طين دقلاكا misal biyu kuma adam minhu domin adam daga laka an kai shi saboda haka ku duka jikokin laka ne sun makada ajala sannan ya hukunta abin ajali ga kowa li kullin lakum wato ya aza ajali gare ku eh, ta mutu na inda intihai kowane kamin a halitta shi an ce rana kaza zai mutu lokaci kaza da lokacin nan ya ta hukun babu ƙari sun ko wa ajalin musamman sannan ya sanya ajali wanda an ka abin nan ya an kai faɗi lokacin sa inda hu wata wani ajalin musamman inda hu lil ba'thi kuma akwai wani ajali da yace na tashin kiyama shi kuma ban da ya taho sai a tashi an tun tamtarun sannan ku ya kafir rai kuna shakka an na kuna shakka fil ba'th ga tashin kiyama ba da ilmikum annahu ibtada khalqakum bayan kun san cewa Allah shi ya fara halittar ku wa man qadara alal ibtida'i duk wanda ya samu iko ga fara yin abu fa huwa ala al-i'adati aqdar wato ya iko ya fi iyawa ma ga mayarwa bai bai abin ga farawa bai buwaye ba sai ga mayarwa sai mayarwa sauki gareta to gaba وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الذي يسبح كما دai ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa wa huwa shine Allah al-mustahiq lil ibada wanda ya cancanta a yi masa bauta fis samawati wa fil ardi cikin ba wani abin bauta a masa sai shi haka cikin ƙasa ya san asirin ku kuma ya san abinda abbayyanan ku ai ma tusiruna ma tasharuna bihi wa ya san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa bainakum tsakanin ku wa ya'lam ma takasibuna kuma ya san aikin da kuke yi duka aikin da kuke yi na khairi ko na shari duk ya sani to ci gaba وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم بين كفرهم bi ayatin lahi ta'ala wato Allah ya bayyana kafirci masu kafirci wato kafircin su da ayoyi wa iradihum an hada karkacewa da suke su kawo da kai daga ayoyin bil kulliyati gaba dai ba da ma bayyana ishrakahum billahi ta'ala ba ya nuna suna yin shirki su hada Allah da shi sannan bayan haka su karkace daga ayoyin sa wa iradihum an ba da ayati tauhid kuma da kawo da kai da suke yi daga wasu ayoyin kada tashi wa qala yace wa ma yatihim min ayatin wata aya ba za ta zo musu ba min ayati rabbi daga ayoyin ubangiji wata na qur'ani wanda zai nuna wa yadda ake bauta ma ubangiji illa kanu an hamu urin wata aya bata zo musu ba daga cikin ayoyin nan face sun zan suna masu kau da kai daga abin daga ayan nan ko dibin ta ba su ci gaba faƙar kazzabu. Faƙar kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faƙar kazzabu bil haqqi sun ƙaryata gaskiya wato Qur'ani lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo musu lokacin da Qur'ani ya zo musu. fa ya ce min ba ma kanu bi yasazuun amma nan gaba laburra wato aqibar abinda sun kazan suna yi na izgili zai zo musu ko ma amma sai hiƙo biyan wato shine abinda zai auku akan su uku ba shi na azabobi al ajila waɗanda ke masu gaugawa zakuwa allati nataqab biha ayatu tauhid ayatu wanda yake ayoyin kacewa ga wanda ya saba ma ayoyin ubangiji suna fadawa gare shi wa huwa al-khabaru naba wato labari al-azim mai girma al-azim sha'ani mai girma sha'ani shi yake ce mana babban labari wa qalqadhu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u jam'u naba'in manya manyan laburra za su zo musu to ci gaba su mashara'a ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض وما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين to sun mashara fi sabihin ala ala washe wato yanzu an shiga kenan ana farkar da mutane da ayoyi bisa amma da hanyar zargi wa bazlin nasihati lahum kuma ana faɗa musu abinda a gaskiya abinda an nasiha ka faɗa mutum gaskiya don ya bi ka saba ma zargi zargi ka faɗa mutum gaskiya don ka walakanta shi nasiha ka faɗa mutum gaskiya don shi aiki da ita kun ga nasiha da sauki amma tawbih abin nan don alwalakanta mutum ne fa qala yace alam yarau wato ba basu gani ba masu yawo cikin tafiyar da suke yi na laraba ake ta zuwa sham amma mu ko ina ba su gani ba kama a halakana da yamun ka halakar da min qablihim min qadan da yamun ka halakar da mutane iri iri wato ummatu min al-ummun ka halakar da al'umma daga cikin al'ummomi waɗanda sun ka gabata makkannahum fil ardi ma lam nuwakkil lakum wato mun ba su iko cikin ƙasa mun ba su mallakar dukiya da komi cikin ƙasa bil quwwati wasi'a mun ba su ƙarfi mun ba su wadata ah, ko malam nuwakkil lakum abin da yake ku ba mu ba ku ba fihi iltifatun anil gaiba can da kina yiwa mutum ya zauna ko abin da ƴaƴan itace ɗaya sun ishe shi ba su ƙarewa yanzu duk kowa ya ya ya kwashi ya ce nashi ne wa na sama alaihim midrara sannan mun ka aiko ruwa sama wato tana ruwa masu gudana a kansu wata tabi'an wani bayan wani wa ja'alna anhara tajri min tahti mun ka sanya koguna suna gudana karkashin su ta ta masakinin karkashin gidajen su kun gani ko da baka gansu sama ba in ka haka cikin rijiya kai sai ka samu rijiya sai ruwa na nan na gudana kasa ga musulun ta mace to mun sauko muku ruwa na hundu hamdu bayan mun ba su abinda ba mu ba ku ba nau'in ni'imomi fa'ala na hundu dunubin sai mun ka halaka saboda saba wanda suke yi ai bi takadibihim al-anbiya saboda suna ƙaryatawa annabawa mun ka halaka su mun ba su wadata wadda ta fita ku amma duk da haka da sun ka saba ma abinda annabawa na ce mun ka halaka su wa in sha'ana min ba ba'dihim qarnan akhari mun ka halitta bayan su mun ka halitta karnan wasu mutane akhari na daban ai a qawama wasu mutane daban qarnu labzun yutlaqu ala ala ma'anin kathira in an ce qarnu yana da ma'anoni daban-daban fa yutlaqu al jama'ati min an-nas yana yi wa qarnu mutane wato wanda yake sun yi lokaci guda min an-nas sun mu bi zalika ai musu suna haka ta wa a ce ƙarin lokaci ko zamani min ne ati sana shekara ɗari shi a ƙarni aw mi awa ishirin ko ko ɗari da ishirin aw tamanin ko ko shekara tamanin aw sab'in ko ko shekara saba'in aw sittin ko ko shekara sittin a ƙawalon gwargwadon fahimtar larabawa daban-daban kun ga kamar yadda hausanci yake daban-daban haka nan ma larabci yake ko waɗanne sun maltafata ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ƙala. to bayan haka nan ga magana nan zuwa ga annabi shi ɗaya ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. تو وانا yana nuna mana mutane na لوكتي lokaci shi da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama walau nazzalna alayka kitaban da mun saukar ma da littafi fi qirtasin cikin takarda rubutacce wato abin nan kamar katarahu kamar yadda suke caka mun littafi mu gani riƙo takarda falama suhu bi adin sun ka taba sun ka ji shine wato ablagu min ma'ayin wato fiye da ma ba gani ba sun ka taba li'annahu an hali shaki don mutum ya gani ya taba ya korewa cewa abin nan ba daga Allah yake ba to ko da mun yi musu haka nan mun kawo littafin rubutacce mun baka don ka karantar da su la qala alladhina kafaru da waɗannan da sun ka kafirta da sun ce in hadha illa sirrun mubin wannan ba komai bane wace sihiri ne bayyanan ne yana son ya karkatar da mu kun gani wata mutane iri guda ne ta'annutan wa inadan wato kenan tsaurin kai ko kuma abin ta'annuti su ce eh, eh, abin su nuna abin da yake ba gaskiya ba to ci gaba wa qalu wa qalu laula unzila alaihi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون كما متعني دين wa qalu suka ce waɗanda na kiyarda da abinda annabi ya ce law anzalna